Mulkin ku. Assalamu alaikum jama'a yanzu wannan fanni namu na bayani na takarar siyasa irin namu. Mulkin ku. Muna son ku zaɓe mu in wulaƙanta ku in ci amana ku mulkin ku in kaskanta ku rishin mutunci da wulakanci in maku mulkin ku in kwace gonakan ku in maida filin kwallo jan ku in maida gidan giya mulkin ku matan aure sun koma na gwamnati mulkin ku hanya ta alheri idan ta karato ku in lai hannuna mulkin ku idan ta asha ta zo in sa muku hannu mulkin ku ni dai in ci mutuncin ku in lalata ku in kaskanta ku mulkin ku a lokacin mulkin mu magana uku ba ɗaya ta kamawa kwantar da mulkin ku zaɓe ni in wulakanta ɗayan ku mulkin ku jam'iyya mai alamun cin amana da rikin mutunci da wulakanci da katkanci mulkin ku lokacin mulki na ga baki abin magana su da uban labari mulkin ku ba kasuwa labari gidan buki yi kaɗan a kashe rediyo a saurare mu mulkin ku kowa waɗi ba mu ba ya yi aikin banza mulkin ku ne ja gidan ruwa ne ni ne maruru uban ruwa tulu dan kanan randa ba ɗari ce lokal gammal ni da kai nake ke faɗi ba aibu ba mulkin ku mai magana duka magana ga lokacin magana ne kamfanin waɗi son kanka ne daga cikin wannan wannan takarar siyasa irin tamu ta muzarce mulkin ku kuna so ko ba ku so mulkin ku kalangu da ya faɗa ruwa ya ce an gamu mulkin hanya mu kaya namu mulki namu mota mu sai mun yi kogarin ba kowa mulkin ku ku zabe ni in kaskanta ku mulkin ku in wulakanta ku mulkin ku in ci amana ku mulkin ku in lalata ɗiyan ku mulkin ku rishin mutunci da wulakanci in yi muku mulkin ku ni dai in kaskantar da ko in ga kowa na kwalla mulkin ku a ce me ya faru mu ce shugaban kasar nan irin namu wanda ya sai in ji uwa na take arfa saboda mulki na ya tahi noma mulkin ku in hau kujera in yi kane kane in aza ɗaya bisa ɗaya ina kallon ku talaka in ce talaka ku yi haƙuri mulkin ku sun ce babu dola in ce talaka a asusun Najeriya ba ko naira. Mulkin ku. Talaka ni kan na kwakwata kuɗin ba amma san ina na kai su na ɓoye ba. Mulkin ku. To daga ciki in dai kun zaɓe ni za ku gane jam'iyya ce mai alamun cin amana da rashin mutunci. Mulkin ku. Iya magana kenan saura bayani sai abun da ya yi gaba yanzu bo a saurari menene na faɗa da menene wanda ya fuskanta idan ka bari idan akwai mai magana a kai ko bayan ma gama yana iya yi saura bayani duka-duka ba aibu bane ba magana ce jam'iya ce ta faɗi san kanka jam'iyya mai alamun cin amana da rashin mutunci da kaskanci kuna mun inji abin da aka yi gaba sannan mu gane me za